نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى بيت البيان والسلام عليكم الله a wannan yammaci na 22 ga watan daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na tara kenan ko tara ga watan daya shekara ta da kuma idan ba manta ba jiya mun tsaya karshen aya ta hamsin da uku cikin wannan sura mai albarka suratul nur kuma za mu sake mai ta yau dan saboda alaƙa da abin da zai biyo bayan ta mai Allah ta'ala ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن أقسموا ساعة معروفة إن الله خبير بما تعملون وأقسموا بالله سيدا سيد الله جهد إيمانهم مقبلة رنقوت cewa da in amarta hum matukar za ka umarce su da fita yaki la yakhruj junna tabbas za ka fita tare da kai wato haka munafikai suka rantsa gaban manzon Allah sallallahu ma'rufa ko a zanto mubtada ne li khabarin ma'zuf sai zanto sa'atun ma'rufatun aula lakum yin sa'a sananniya shine yafi dacewa gare ku ba rantsuwar baka ba ko kuma ya zanto cewa li takun sa'atun ma'rufa abin da ya kamata a samu sa'a sananniya ba sai kun rantsi ba to dama da dabi'ar munafikai ne yin rantsuwa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kan cewa za yi kaza ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah wa sayalifuna billahi na istata'na la kharajna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakazibun har kullum idan mutum ya ya imani ya gamsar da shi a zuciya in yake zan yi kaza baya bukatar karfafa shi da rantsuwa kawai sai dai ya kayyata an gane ko yasa mutanabi ke cewa wa bil yamini alama anta wa'iduhu ma dalla annaka fil mi'adi muttaham yace in har ka rantsa mana cewa zan yi kaza wannan ya nuna masa tuhuma akan ka cewa ba za ka yi ba ai in za ka yi ba sai ka rantse ba shi yasa ka'idar mazhabar fikihun malikiya ina aka kirawo shaida aka ce kana na aka yi kaza da kaza aka ce ina na aka yi na ga lokaci kaza na ga lokaci kaza kaza ya faru sai a karba ina aka kirawo shaida aka ce kana na aka kaza ce kwarai wallahi ina nan suka ce a mayar da shaidar sa sai yaki inda gaske ne ba sai ya rantse ba la tuqsimu ta'atun ma'rufa inna allaha khabirun bima ta'malun lalle Allah ta'ala shine masani dangane da abin da kuke aikatawa تكون مثل قل الله وعتيوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين قل كتيد سو أطيعوا الله كي داعا الله تعالى وأطيعوا الرسول كم كي داعا من زن الله صلى الله عليه وسلم فإن تولوا إن هر كوكا جويا بايا كوكا كين داعا دنن دومين تولوا دنن أصلا ستتولوا لي تتولوا duk fi'ili mudari'i da ya fara da ta guda biyu a ka'idar larabci ya halatta a shafe ɗaya a bar ɗaya ko a yi da gamin ɗaya cikin ɗaya duk wanda aka yi yayi ko a tabbatar da su su duka a ce ta tawallau ko a ce tawallau da sauransu duk wanda aka yi fa in tawallau idan kuka juya baya kuka ke yin da'a ga Allah da manzansa fa inna ma alaihi ma hummila to ku sani shi manzan Allah abin da yake tilasta kansa abin da aka dora masa nauyin yi shine isarwa ya ku isar wa alaikum ma ummiltum ko kuma abin da yake tilasta kan ku abin da aka dora muku nauyin yi shine ku yi masa da'a idan ya isar ba ku da'a ba rashin da'a ku baya sa a kama shi da laifin rashin isarwa dan Allah ce laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha fadhakkir inna ma anta mudhakkir lasta alaihim bi musaytir kai wa'azi ne da kai idan annabi ya nace ya riga ya gaba rashin isarwa ne za ka mace amma in ya isar ya riga ya gama ku kuma da'a ce ta ku dole idan annabi ya faɗa mutum kana ɗaya daga cikin ayoyi masu tarin yawa da suke nuna wajibcin bin Allah da manzansa qul atiqu Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa man yuti Allah war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim من يطع الرسول فقد اطاع الله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين da sauran ayoyi makamantan waɗannan waɗanda suke nuna wajibcin bin Allah da manzansa a cikin dukkanin al'amura na addini ibada ce aqida ce mu'amala ce dole dai kowa ya ajiye son zuciyarsa ya ba abinda Allah ya ce ya ba abinda manzon Allah ya ce fa in tawallaw fa inna ma alayhi ma ummila wa alaykum ma ummiltum Allah ce wa in tusibuhu tadadu in har kun bi shi to za ku shirya wannan shine sharadi ba yanda za a yi mutum ya samu shirya sai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa in tuti'uhu tadadu in kun bi shi za ku shirya kishiyar wannan idan kun ki bin sa ba za ku jiri ba shi yasa duk lokacin da aka ce annabi ya ce kaza baka da sauran kuma wane ya ce da ukun da qaulin inda qauli muhammadi ma aminu fi dinihi ka mughamiri ku bar kowace magana in an ce annabi ya ce yayin da kaga an ce annabi ya ce kuma kana so kai wa wani kara to ai wani kuma ya ce kaza da haka kana ganin ba za ka iya barin maganar wani ba ka kama ta annabi har in mai tambaya tambaye ka sai ka ce saboda me yanzu kana mun bar maganar wani yanzu maganar wani an bar shi ba a rena shi ba kenan to da kake ne maganar annabi ko ba rena shi kai ba duk wani wanda kake jin zaka yi wa kara kan bin maganarsa dan Allah da shi da annabi wa ko wani girma wa ya tantance kai wa kara duk wanda zaka bi ba masumi bane ba zai iya kuskure zai iya daidai annabi fa masumi ne kaulan wahida <laughs> ba wani kaulan ne ciki masumi ne kaulan wahida cewa mutakar ka bi ka shirya sa'adatuna mashrutatun bittibai haka mai shirya ne yace rabban mu shi ne sai mun yi da annabi in ko mun bi shi ba fa kaga ba bin zai mu rabota kenan وما على الرسول الا البلاغ المبين بابا ابن ذيك تيلا كم منزو فاشي كسروا كسروا مبين يا ابن ذيك تيلا كم منزو يفلا ابن ذا الله تي البلاغ على وزن فعال فعال بمعنى التفعيل وتو بلاغ بمعنى التبليغ كما اذا تتي كلام بمعنى التكليم كما سلام بمعنى التسليم وانا هنا يوزو اتكلم هكذا الله رسي مصدر البلاغ عن نفس التبليغ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات cikin ku kuma suka yi ayyuka na gari la yastakhlifannakum lalle zai halifantar da su a bayan kasa lalle zai tabbatar da su a bayan kasa fil ardi cikin kasa kama takhlafa alladhina min qablihim kamar yadda ya halifantar da waɗanda suke kafin su dan ubangiji ta'ala ya riga ya rubuta tun da wala kad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadiy as-salihun inna fi hadha la balaghan liqaumin abidin innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu duk waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari Allah zai tabbatar da su ya ba su mulki ya ba su saltana a bankasa kamar da halifantar da waɗanda suke kafin su wala na lahum kuma Allah zai tabbatar da su zai tabbatar musu dinahum addinin su Allah zai tada lahum wato wanda ya yarda musu shine addinin musulunci inna dina inda Allah al-islam أود آية ومن يبتدي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من القاسرين أود آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نيمتي ورضيت كذا تلك له كذا ورضيت لكم الإسلام دينا الدين إن الله يرضي وبلا أدم أبن خسا دين الدين المسلم باب ولا النبي يزود دنيا بس مسلم شيء كما تنسوا باب ولا يزود يهودان شيء كو كريستان شيء كو ما بزن شيء كو وا وتو يزود الدين المسلم da aka ce wala nan da tabbas Allah zai tabbatar musu da addinin su dinahum alladhi tadalahu addinin su da yarda musu wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna kuma da sannu zai canja musu min ba'di khawfihim bayan tsoro da imamu yasu Allah ya musanya musu da amnan wato kwanciyar rai da walwala da jin daɗi menene sharadin da ake bukata ya abuduna ni la yushriku na bi su dai su bauta ta mun kasa hadani da kowa wannan alkawari ne Allah ya yi wadanda suka ce wannan alkawali da Allah ya riga ya kai domin ya alkawali ne ga musulman farko daidai lokacin da basu karya daular farisawa da rumawa ba da suka yi imani suka yi aiki na gari sai ubangiji ta'ala ya tabbatar ya tabbatar da su a bankasa kasa istakhlafahum fil ard kenan sai Allah ya rifantar da su mulkin duniya ya dawo annan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai yi shekara goma da barin duniya ba har sai da ya kasance an bude farisa an bude rom gaba ɗaya daular ta komo karkashin daular musulunci Allah ya tabbatar da musulunci alkawalin da annabi rinka wa sahabbai suna makka wanda har waɗansu kafirai suke ganin ko mafarki yake dai barci yake ku tashi shi da yake cewa wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amra hatta yasira ar-rakibu min sana'a ila ila hadramaut la yakhsha ahadan illa Allah wa dhiba ala ghanabi sai Allah ya cika addinin nan har matafiyi ya tashi daga birnin sana'a zuwa garin hadramaut baya jin tsoron kowa akan titi sai ubangijinsa kadai amma ba ya tsoron na tsare ki a ce menene akidar ka bayan ko da suna cikin maka sun zanto mustad'afina fil ardi ababan raunanawa mutum bai yi ya furta kalmar shahada ko yi da'awan musulunci a sarari ba amma sai Allah ya tabbatar musu da wannan to shi yasa suka ce abin an riga an yi ya wuce waɗansu malamai suka ce ko da wancan ya shafe su har yanzu wannan alkawalin yana nan ubangiji da Allah zai cika musulmi imani zaki na gari ibadatullahi wa da la sharika lahu bautar Allah ba tare da an hada shi da kowa ba wato yadda al'amari yake shine ubangiji ta Allah na taimakon musulunci dan kasance wasu addini na gaskiya to haka Allah ke taimakon musulmai in sun rike gaskiya kuma ba sharadi bane ba cewa ba ma iya cin nasara akan abokanan adawa sai mun yi daidai wa daidai da su ta fuskar makamai ta fuskar yawan rokoki jiragen sama nukiliya kafin mu ci nasara akan su wannan ba shine sharadin ba sharadin shine muna da makami gurgurdan namu sannan kuma ga imanin mu mun yi tarayya da su wajen makami wanda yake wato al-istidadul ma'ati makami na zahiri duk da sun tsara mu to amma kuma mun kaɗaita wajen al-istidadin ruhi makami na zuci wanda su ba su da shi su ba za su yi yaki ba ba za su yi yaki ba babban kajeren misali ku duba dan Allah abin da ya faru a Afghanistan Raja tana matsayin super a duniya ga nukiliya ga kowace tsiya ta taso ta zo ta dara a birnin Kabul tana son sai tabbatar da mulkin kwaminisanci malamai guda bakwai suka kafa kungiyoyin musulunci guda bakwai suka fara jihadi da wuka wallahi da wuka wuka takobi kwai da baka doki jaki alfadari wannan shine kayan sufurin suka kaure a daji suka tarbiyyantar da ɗalibai akan haka shekara tara aka yi ana yin yarda rashin ta nasara akan su ba karshe sai tsara ta tsaye dan kanta tankokin yaki wanda aka rusa wa rashi sun fi dubu tanka wannan ta yaki mujahidun za su kwace da karfi su koyi yakin da ita sai da rashi ta fita ta bar kayanta suka kyale gwamnatin Najib suna taimaka mata aka zo aka shiga birnin Kabul aka kare Najib aka kashe shi aka rataye shi a kofar ofishin jakadancin Rasha kowa ya gani duk duniya ta gani ina makamar Rasha ina nukiliyanta ina komai wannan abin da aka yi shi ya haifar da rushewar mulkin gurguzu a Rasha kowanne suka ce ashe duk ma abin huhula hune suka nemi yanci bayan ko an murkushe an haɗe da waɗansu dauloli an hana musu sakewa dan tsiya ta mulki na kwaminisanci wata kafar wata labari ma baka isa saka ji ba sai ta rasha an sanya waɗansu na'urori wanda ba wani gidan rediyo da zai shiga can to musulunci kuma ya shiga ba na'urar da ta hana shiga aka karya rasha rasha ta tashi ba nauyi wannan ya haifar musu matsalar tattalin arzikin kasa matsalar siyasa rutsewar marki na socialism duk wannan saboda sun yi fada da musulunci yanzu an ga wannan su kenan القوة الشرقية سقطت أمام عين العالم wato fawa ta gabacin duniya ta riga ta rushe sai ta na ayi sai ta yammacin duniya yanzu da alamu sun fara nunawa amerika ta tashi ta zube makamai a gabas ta tsakiya saboda rikicin su da saddam saddam duk da cewa ba da sunan musulunci yake ba amma al'ummar kasar iraki musulmi ne mutanen da ke kuwait da wanda suke saudiya da wanda suke bahrain da wanda suke kasar duk musulmi ne duk da cewa suna da gurbatattun shugabannin da suke bara gulbi amma watan wata rana wannan shugabannin za su kawo matasa na tasowa a yanzu ko ina akwai wayewar kai ta addini a duniya alamu ne na cewa america ta je kabarinta a kusa ko a nesa wannan wani abu ne daga wajen ubangiji gobe ko jibi babu wanda ya sani a hannun yanzu saddam kila ba hannunsa bane ba tunda har yanzu shi saddam bai gamsu a matsayin musulunci tsari bane ba dan saddam bai rubuta Allahu akbar ba sai da aka fara kai masa hari sannan ya rubuta Allahu akbar jikin tutarsa ga ne al'ana wa kada sai ta kamlu bayan ko da yayi mace hijab mace musulma ta sa hijabi ma doka ne a yaraki ba za ta sa ba a da amma yanzu Allah ta sa dole ne a sassauta ko dan a nemi goyon bayan musulman duniya mu yi tahajjudi mu yi alkanuti mu sa su a ciki to ko da manufar siyasa ce wannan zai farfado da addini nan gaba Bikin izinin Allah ta'ala Amerika ta je kabarin ta ne a dai yanzu ana zuwa rafi wata rana a je a dawo da tulun ba ko ba ka bari ba tafiya tana fita don suna faɗa ne da addinin Allah addinin Allah kuma ya fi karfin a yi faɗa da shi musulunci na cin nasara akan kafirci dai shi musulunci gaskiya ne kafirci kuma karya ne ba wai sai in musulmi sun mallaki makamin da suka kai da kafirai ba ba a taɓa yin wani yaƙi ba a duniya wanda musulmai suka ci nasara wai kawai dan sun fi kafirai yawa musamman yakokin da annabi a ina ne inda aka taɓa fita da mutane da yawa ba yakin wani ne an fita sahabbai suka ga yawan su sai suka alfahari yawan suka ce kai yau in dan yawa ake cin nasara yau ba za a ci nasara kan mu ba karshe ko sai da suka dan samu kariya a farkon yakin ne Allah ke faɗa musu laqad nasarakum Allahu fi mawatin kathiratin wa yawma ghinain iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum yayin da yawan ku ya burge ku sai yawan bai amfana da ku komai ba wa daqat alaikum al-ardu ma rahabat kasa ta kunta tsaye ku ta ta fadin ta thumma wallaytum mudbirin kuka juya kuka gudu thumma anzalallahu sakinatahu ala rasuli Allah ya tabbatar da nutsuwa akan annabi annabi sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina wa anzala junudan lam tarawha sai Allah ya turo da wata tawaga da ba ku gani rinjana daga Allah wanda ba a gani in tasbiru wa tattaku wa ya yatukum min fawrihim hada yumdidukum rabbukum irin wata rinjana da aka yi a can ita ce ta zaki soka wa azaba allazina kafaru yana lata kafirai wa zalika jazaa'ul kafirin bayan an gama da kafirai Allah ya sun mai tuba Allah min ba da zalika ala man yasha ku wanda kuka gudu ku zo an yafe ku da wallantar da ku akai dan kun yi alfahari da yawan inda kun yi alfahari da karfin ubangiji shi kenan abinda da ake bukata yi tanadi ko yaya yi idan ka yi tanadi kuma sauran sai ka kyale wa Allah ya karasa maka Allah ta waye dulahum masafatun min quwwatin da ka yi al'ummar musulmi ko da wani lokaci ba yawa ne yake za musulmai su ci nasara ba gwargwadon yadda suka rike gaskiya abinda Umar dan Khattab yake faɗa rundunar sa kenan yake cewa ma nan tasiru bi ta'atina lillah wa ta'atil aduwi wa ta'atil aduwi li rabbih yace muna cin nasara saboda muna yi wa Allah da'a abokanan adawar mu kuma suna kafirce masa yace fa idza tasawayna fil ma'siyati fan nasr lil aqwa haythu la yujad al atqa yace in mu da su mun yi tarayya wajen sako su sha ba da samu ta su yi zina mu yi su yi caca mu yi su yi dukkan barnan wa mu to a wannan lokacin wanda ya fi karfi shi zai ci nasara amma in mu mun kadaita da da'a su sun kadaita da sabo tabbas za mu ci nasara a kansu kina abin da ake bukata wajen musulmai gaskiya cikin magana gaskiya cikin ayyuka ko da wani lokaci in kai musulmin dan kasuwa ne dan bokon dan kasuwa ne ma'aikacin dan kasuwa ne ka sha banban da dan kasuwar da ba musulmi ba dan dan bokon da ba musulmi ba ma'aikacin da ba musulmi ba wajen tsare alkawali wajen mu'amala wajen halayya da gaske wannan idan muka haka shi ne za mu ci nasara wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadala wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya ya'buduna ni yace su bauta ta mun ni kadai la yushrikuna bi shay'a ta yadda ba za su haɗa ni da kowa ba zuciyar bayan gaba ɗaya ta ta'allaka da ubangiji ba wanda yake tunanin wani agaji da zai zo masa sama da agajin da yake zuwa daga sama to irin wannan shi ke tabbatar da nasara ko musulmai suna tafiya wajen yaƙi dama da manufa guda biyu idan ko suna yin ne ɗaya da cikin kyawawa guda biyu ko su mutu a can wurin sun dace da shahada wala ta sabanna ladina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun ko su ci nasara za su dawo da ganima ɗaya daga cikin biyu dama haka Allah ce ba yanzu za a yi ku ɗaya daga cikin biyu ko ku samu wannan ko ku samu wannan cikin kowanne ba ta kaiwa ko na rabba su na bina illa husna yi eh? ku faɗa wa kafirai yau akwai abin da kuke mana jago ya same mu in ba ɗaya daga cikin kyawawa guda biyu ba ɗaya daga cikin san nasara ɗaya kuma ba shahada wala nan tarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'azabin min indihi aw bi'idina mu ko muna nan muna dakon ɗaya daga cikin musiba ta same ku in ma Allah ya sa kaza ta zai tsaye karkashin ku kulumta ciki ko Allah ya sa mu yi muku azaba da hannayen mu. zai muku azaba amma mu ne sinadarin da za a muku azabar da shi wannan shine alƙawarin da Allah dan saboda haka idan musulmai za su yaki ba sa ja baya kafirai ku dan saboda babu wannan abin da yake tura su a cikin zuciya da karfin imani shi yasa sai an sha giya sai an sha ta'amuru amuru sai an sha taba sai an sha wiwi sannan an rikice sannan a tafi shi ne sirrin da za ka dukkan wani baka na soja akwai yar karamar mashaya saboda ya za ta sake waye ke son mutuwa soja din nan kaki da yasa bai zama soja ba shi ma dan hadan ne kamar kai yadda kake so tsoron mutuwa kina ji ka jin tsoronta amma sai a shayar da shi burkutu to sai fita daga cikin hankalinsa sai ta auna bindiga ta ko'ina to kai kuwa kana da imani da yake ingiza ka gaba ba baya shi yasa duk inda barikin soja ke zaka ke ganin mashaya asalin abin daga wajen turayen mu muka aro lokacin da za ta sauka abin da kenan sojojin su ba sa iya barci suna kuka cewa wai mujahidun za su zo su yanka su dauka tur da makoma in ta zanto ita ce wuta الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طواقون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين waɗanda suke أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أبنائكم أو بيوت أعمالكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما masa abincin sa ba ko ko kuma su kuna son ko da makaman da shi wanda yake mara lafiya su suke kyamar cin abinci da sauran mutane saboda suna ganin cewa in sun ci abinci da sauran mutane a aini tare da su to shi ne sai Allah ya ce a da yasa Allah ta ma halal mara makawo dan yadda abinci da masai da babu ya kai ko masai dan yi sai ku taimaka yana ko na ba gaban ku da idan su ne kai ba sai ku kai gaban da shi akwal dan zan ina na khal khal kuma shine dan uwan mahaifiya kanin mahaifiyarka wan mahaifiyarka sai ka shiga gidansa ka ci abinci babu ne sai dai matansa ba muharraman ka bane sai su sa hijabi aw buyuti khalatikum haka gidan khalat wato kanwar mahaifiya ko yatta zaka iya zuwa ka ci abinci a gida aw ma malaktum mafatihahu babu laifi ku ci abin da kuka mallaki makullansa a hannu shine aka ce menene abinda aka kuka mallaki makullansa a hannu mutum da yake da gona da amfanin gona a kai kai ne mai gadi ko kai ne sakataren sa a gonar ko kai ne yaron da kake kula da laborori a gonar to in zaka ci wani abu daga cikin amfanin gonar ba sai ka nemi izini ba in dai wanda zaka ci ne kadai karka dauko ka tafi gida da shi banda wanda zaka dauko abu ka ci ka koci iya cikin ka ba sai ka nemi izini shine auma malakatul mafata ko kai yaron wani ne a kasuwa ya baka makullin sitodin shi kai ne aminul sunduk ko aminul mustauda wato wanda kai kai ne stoki fa kina kai kake kula da sitodin to duk kayan abincin da ke ciki a matsayin ka na kifa ya halatta kace ba sai ka nemi izinin sa ba amma ba za ka dauka ba ka tafi gida da shi an gane wannan da kyau shine amma malakatul mafatih aw sadiqikum babu laifi ku je ku ta abinci gidan abokananku abokin ka ya kirawo ka yi maka abincin bude baki bismillah azal ayn warra sai ka shiga ka ci sai dai matarsa dole ta sa hijabi an fahimta ko ba ta aka yi kanta zo ku gaisa ba dan ta zo kun gaisa ba ta yi laifi ba dan ka ganta ta ganka ba ta yi laifi ba amma ta bayyana ba hijabi shine laifi ka kaɗai ka kai kaɗe abokin baya nan ka zo gidan ka zauna a zuba ma abinci ka ci shine laifi amma mijinta na nan ta sa hijabi ta zo ta kawo muku kwanuka abincin ba kuna zaune kuna ci babu laifi ta kawo muku ruwa duk babu laifi annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka da sahabbansa ya sha zuwa gidan wani daga cikin sahabbansa a kawo musu abinci matar ta yi musu hidima alhalin tana cikin ta tana cikin natsuwa da kamala irin nan amma mu asali sai mu dauki abin da shari'a ta ba da dama sai mu kara masa fadi to lalle kike sai aboki zai gida baka nan kila ma an tura ka wani kwas ka da sura TV ko kwana uku baka nan kawai zauna na bude baki a gidanka wannan kun saba Allah kun saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke matar da ya kuka zaba ba wani ne ce ne ya mutum ba nan kai ka sai ya tafi kazin ya tafi kwas ba zai dawo sai ban sa biyu da haka ba za ta bude masa ita in ya ce yana bukatar abinci ya ce to ne mu yaro ka turo da shi kwanan yami ko maka waje shine maganar gaskiya ai ba wani zama a waje sai ta bude falo ta kulle ta shiga dakin ta kulle ta ajiye musu abincin ta zo ta shirya abinci yana waje in yana waje cikin da sa a bude kofa ta shiga ciki kuma ya shigo ya zo ta abincin ya fita ta kulle dakin wannan shine gaskiyar al'amari duk yadda kuke abuta da mutum haka ya kamata ku wannan shine zama na musulunci sai ta wani ba zai haice wani ba kai karka haice ta ita karka ta ka amma idan ka bude kofa to shikenan sai kai da kanka ka zo ka kasa rufe daga baya wani zai rinka wa abokanansa kara kar abokanansa su ce ya fi kifi amma ba za ka yi wa Allah kara ba Allah da ya halicce ka ya tsara maka wannan tsarin ka kifi dan saboda jin kunya ko nauyin abokananka to ya kamata ku kiyaye wannan laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata babu laifi akan ku ku ci abincin nan tare da juna ko da ware daban-daban ma'ana in makwabta sun ga dama wannan ya kawo abinci wannan ya kawo abinci su hada su ci su yi laifi ba in kuma sun rabu kowa ya ci abincinsa a gida shi kadai bai fito ya ci da makaucinsa ba ba su shi laifi ba an fahimta ko sai dai fa ci tare da jama'a din nan ya fi albarka kamar yadda wani hadisi ya ruwa ya nuna ruwayan Imam Ahmad cewa idan kuna cin abinci tare da jama'a to ya fi albarka ko a gidanka ne ya kamata ku ci kai da matarka da 'ya'yanka zai fi albarka sama da sama kwanan cikin kadai na mai gida ka juya baya kana ta gumi kana musulai ko a duka ne ko a ne ka ku ci ya fi albarka kullum abinci idan hannu suka dan yawai a ciki ya fi albarka to cikin nan gata gata ga ra'ayin ku kun kewaye kwana abincin ku to abinci mai albarka ke to shine Allah ke ta babu laifi an ta'kulu jami'an aw ashtata saboda su larabawa da saboda kara da suke da ita bai girma ba ko har mutum ya ci abinci wani baya iya tsaya an masa abinci gida ba iya titi kadai sai ya yi tashe na kan titi yana neman wajen zo mu abinci wannan abu ne da suka shahara da shi girma ba ko karamci bayan da abinci tun a lokacin jahiliya da musulunci su kuma ya tabbatar da waɗannan dabi'o'i saboda shi musulunci duk abin da yake mai kyau da mana na shi abin da yake mummuna shi da sai ya rushe ko mai kyau idan ba a yi masa limit ba kuma rashin yi masa limit zai haifar da barna sai musulunci ya sa masa iyaka amma karka ce dukkan wani abu da yazo ba ko daga wajen wadansu ya zama arnaci ba za ka karba ba sai ka wa kanka alkhairi sai ka abin alkhairi mai yawa ya wuce ka akwai ababen da dama wanda musulunci duk ya amince da su to saboda haka karantin da suke gina idan mutum ya samu bako baya iya cin abinci har sai in bako ya zo ya sa hannu ya ci haka zaka ga cewa li hadi li afil jari wal baitu baitu walam yulini anhu kimarun muqannab yake cewa mayafi na shine mayafin bako kwanacin tona shine kwanacin tona bako ko da ina da amarya ba ta galar da ni in manta da bako <laughs> ko da yana da amarya ɗaya daga cikin suke cewa idza ma sana'at ad-dara faltamisi lahu akilan wa illa lastu akilahu wahdi yace tun da kika dora tukunya to sai kin gayyato waɗanda za a ci tare da su in ba haka ba zan ci ba saboda karamci irin nan to shine Allah ji laysa alaikum junahu babu laifi kanku an ta'kulu jami'an ku ci gaba ɗaya au ashtata ko daban-daban fa idza dakhaltum buyutan idan kun shiga waɗansu gidaje fa sallimu ala anfusikum ku yi sallama wa kawunan ku tahiyatan min indillah wanda gaisuwa ce ta musamman shar'antacciya daga Allah ai tahiyatan mashru'atan min indillahi gaisuwa a bashar antawa daga Allah mubarakatan mai cike da albarka ba da dadarci assalamu alaikum ai yafi kowace irin abu cikin gaisuwa to me ake nufi da gidajen nan sai waɗansu malamai suka ce sune buyutul masu maskunatin da aka ambata can baya gida ko ba kowa za ka yi wa kanka sallama suka ce sai ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin waɗansu suka ce a'a ana nufin gidanka za ka shiga da kanka to ko gida ko da gidanka ne sai kai sallama an gane ku idan za ku shiga gidajen ku sai kun yi sallama kaga wancan ayar ai tana magana in za ku shiga gidajen da ba na ku ba la tadkhulu buyutan ghayra ta hatta zanu to haka gidan ma idan ka zo sai ka wa iyalin ka sallama yace assalamu alaikum annabi kuma ya nuna haka aikata cikin hadisi har kuma ya faɗakar cewa duk mutumin da ya zo sa ya sallama bayan ya shiga a kawo masa abinci ya ci lokacin da ya ci abincin ya bismillah shi da nan da ke gidan gaba ɗaya sai su fita sai kai ba wurin kwana a nan gida ka sallama ga bismillah amma idan aka kawo ma kwana abinci yunwa ta rike ta ka ci gaba da ci ba tare da bismillah ba shi dan za su tafi mun samu wurin kwana ba kai bismillah ba jira take ka kammala idan za su mun dace da abinci ba kai bismillah ba jira sun ka kammala za ka hamdala ko ba za ka yi ka ci alhamdulillah ba to bayan abinci ma ko mun samu wurin kwana da haka za su sa hannu su ci abincin tare da kai ko ka ko baka ci ba ba wai sai ka ji mutsun hannun kuma za su kwana a gidan ko ka yadda ko baka yadda ba dama da gidan da aljanu ke kwana shine gidajen da ba a bismillah in za a sa abinci ba a alhamdulillah idan an kammala matattaran aljanu ke ko gidajen da an yi dakuna extra dakuna sama da bukatar masu gida to duk ɗakin da yake safai aljanu za su fara shi. ko ka ba su kulli ko baka ba su kada ka sai ayyana da za su shiga abu ba abin da ya wuce shine ma'anar fa idza dakaltum buyutan fasallimu ala ko gidanka zaka shiga sai kai sallama fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba ita sallama din na bace mai muhimmanci dan haka yanzu zaka zo wurin mutane zaka ce assalamu alaikum in ka tashi zaka kuma ka ce assalamu alaikum annabi ya ce walaysatul ula bi haqqi min as-sadiqa ta farkon bata fita biyan muhimmanci ba duk muhimmancin su daya yadda ka san in zaka assalamu alaikum assalamu alaikum بقية من عند الله مبارك طيب كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تاكلون كما كان الله يبين لكم آية ينسى لهم تظنتوا ما سوحن كالتر أبن ديكي شر أنت وما المؤمنون عن ورسوله وإذا كانوا معه على أمر وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه إن الذين يستاذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله استأذنوك لبعض شعبهم فأذن لمن في السبيل واستغفر له الله إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون سندي كدي ودن دسكي أنسون ممنين الذين آمنوا بالله ورسوله سوني ودن دسكي إيمان دا الله سكي إيمان دا منزان الله صلى الله عليه وسلم في كل في كل itiqadun bil janan mutum ya kudurce abu a zuci sannan kuma nutqun bil lisan ya furta da baka sannan kuma amalun bil arkan ya aikata daga gabai alamar ka yarda da Allah wato sai ka kudurce a zuciyarka ka ta kasa ta kowane bangare ka kore masa dukkan kishiya sannan ka furta da baka sannan aikin ka kuma ya gaskata haka alamar ka yarda da manzon Allah wannan zuciyarka ta tabbatar maka da wannan ka furta da baka sannan a aikace abinda annabi yake kai kai abinda yake ka bari kuma ka bari wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wa taqullaha innallaha shadidul iqab إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله من من كده سنة وأنت في إيمان الله من الله صلى الله عليه وسلم wa idza kanu ma'ahu in sun kasance tare da annabi din ala amrin jami'in kan wani al'amari da ya hada sai malamai suka ce amrin jami' al'amari mai hada mutane shine duk abin da mutum da ya baki ke ba kamar jihadi kaga sai da wani da wani kamar sallan jami'i sai da wani da wani kamar lokacin da annabi zai zauna a majalisi na mutane wa'azi ko faɗa kasuwa kaga dole akwai amrin jami'in ne wannan haka sallar idi haka shi ma amrin jami'in to yayin da kuka kasance tare da annabi wajen zartar da ɗaya daga cikin waɗannan al'amura za a jihadi ko an zo ranar idi kuna tare da shi yana huduba ko ranar juma'a yana huduba ko kun zo kun zauna a majalisun sai na karantar da ku Tuffar mummune a irin wannan hali lam yazhabu ba ta tafiya su kyale annabi hatta azunu fa sai sunnabi izinin sa mutum yana tare da annabi baya tashi tafi haka ta ce ya annabin Allah yana neman izini annabi ce je ka ko je ka bai an gane sa innal ladzina nan lalle waɗanda ke neman izininka ya kai wannan annabi mai girma ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasuli irin wannan sune wanda suka yi imani da Allah imanin gaske suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam imani na gaske fa idza ta'azanuka li ba'd shani idan sun nemi izininka dan wani sashi na bukatunsu wani sashi na al'amuran al'amuransu fa azan liman shi'ta ki izini ga wanda kaga dama wato annabi yana da matsayi a wajen ubangiji ki izini ga wanda kaga dama wani daga hannu zan je wuri kaza ce je ka wani daga hannu zan je kace ba zai je ba za ka je ba zauna dole ya zauna wastaghfir lahum kuma ka roƙa musu gafaran ubangiji kan abubuwan da suke na kuskure bisa rashin sani inna Allah ghafurur rahim lalle Allah ta'ala mai gafara ne ko mai jin kai ne to wannan aya waɗansu malamai suka ce ta shafi annabi kadai waɗansu suka ce har yanzu kowane iman wato idan an samu wani halifa na musulmai inda za a kafa gwamnatin musulunci ga wani halifa shi ma zai ci moriyar wannan ayar in yana tare da mutane ba wanda zai tashi tsare mai izinin sa dan saboda ya wakilci annabi kenan cikin waɗannan al'amura لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم التي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدكم يرد كلا النبي أتكانكم لوكشن دزاكو كراشي كدعاء بعضكم بعضا كما يد ساكن كتي كلا ساكن يجزنتي يا زيد يا إبراهيم يا قاسم يا إسحاق to bai halatta bai ce ya Muhammad lokacin rayuwarsa Allah ce karku kira shi da kuke kiran sauran gama garin mutane sai dai ku ce ya Rasulullah ya nabi Allah haka za ku kira shi ya rasulullah ya nabi Allah amma ku kira shi da sunansa gayan sai da kuke kiran junan ku ba haka wadanda suka ce a'a kar ku daga murya wajen kiransa irin yadda kuke daga murya wajen kiran junan ku shi sai dai ku yi da karamin sauki an gane ko shine ma'anar la tajalu du'a rasul bainakum ka du'a ba'd kad ya'lamu Allahu allazina yatasallaluna minkum liwaza ubangiji ta'ala ya san waɗanda yatasallaluna suke ficewa minkum ku liwaza wato a sakade ba tare da annabi sani ba su tashi saki wato waɗanda ba sa neman izini kin ba an ce in za fita ba neman izini to waɗanda sai su fita kamar su fake to annabi bai gansu ba sai su fice Allah ce to Allah ya gamsu <laughs> ya san waɗanda suke ficewa ba tare da nemi izini ba liwazan wato ba tare da nemi izini ba amri waɗanda suke saba umarnin sa suke yayi an su tusibahum fitna wata babbar fitna ta same su aw yusibahum azabun alim ko kuma azabun min radadi malamai sun fassara fitna da cewa shine shirka ko kafirci ga wanda ya saba wa annabi da ganganci kan halacci ko haramci da haka Allah ce wa qataluhum hatta la takuna fitna wa yakuna dinu kulluhu lillah wato ku yaki kafirai har ya zanto babu fitina a bankasa fitina kuma ita ce shirka ma'ana har a daina shirka dan shine abinda Allah ke nufi da cewa huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau kana na mushriku dan Allah ya dauka wannan addini kan dukkan addinai na ta hanyar jihadi da sauransu da haka suka ce fitna din nan kafirci kin wadanda suka ce a'a ya danganta idan babban abu ne to ya zama kafirci in karamin abu ne kuma yana nan kufurin dole kufur kafircin da bai kai mutum ya fitar da musulunci ba a takaice dai duk mai saba annabi da ganganci ana jin tsoron fitina ta same shi a rayuwarsa ba ko abin da yake fitina irin kafirci ko mutuwa wanda take wato su'ul khatima mummunan cikawa lokacin mutuwa Allah ya tsare ko mutum ya mutu ba kan tafarkin manzo Allah ba duk wannan fitina ce shi yasa kankanin abu wato sahabbai ko magabata ba su sakaci da shi da dukkan wanda ya saba annabi imam malik ibn anas ya zo ya samu wani mutum zai je yakin hajji da umara dan madina ne a maimakon ya je zurhu laifa wurin da ake yin ihrami ya dauki ihrami daga nan sai ya je masallacin annabi ya dauko ihramin sa sai imam malik ya ce da shi ka je zurhu laifa min haythu ahmar ahrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga inda annabi ya dauki harama sai ce ni masallacin su zan je yace ka koyi na je maka tsoron fitna yace wace fitina kake da mun tsoro ma hiya illa amyadun zittuha wadan sai mulamalai kawai da kara sai zama fitina sai yace Allah sai falli hazar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim kai yanzu ka saba umarnin sa kaga abin da Sa'id ibn Musayyib kenan malami Imam Malik Sa'id ibn Musayyib shi kuma wani mutum ya zo samu raka'a ta al-fajr a maimakon ya raka'a biyu sai yake sallah wajen raka'a takwas ko goma sai kai bawan Allah dakata ka ta raka'a biyu annabi yace yanzu kana nufin Allah zai mun azaba dan nayi sallah ka san da ba haka yan bid'a ce sai su fake da zabu yanzu za a yi mun azaba dan nayi sallah sai ce a Allah ba zai maka azaba ba dan kai sallah hu yu'azzibuka ala mukhalafati sunna sai dai Allah zai maka azaba in ka saba sunna <laughs> ba kike nan ba abin nan ko da yimi ne ba saba sunna ba ko mun kankantar abu ana son mutum yayi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma Allah ce ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم على حرف الاستفتاء انا امفان لتي للتنبيه لتنبيه المخاطب وتو دم فدكر ده وندا اكيوا الله كو ان لله ما في السماوات والارض للي فالله شيكي ملك السما ده ana wannan magana da mutanen da sun san haka amma dan a nuna musu cewa hikimar ku bi shi cikin umarni dan saboda shi ke mallaka sama da kasa ba dan haka bana ba dole bane ku bi shi an gane ku inna lillahi ma fis samawati wal ard lalle abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasa mallakar Allah ne qad ya'lamu ma antum alai ubangiji ta'ala ya san abin da kuke kai to wannan aya za ta iya daukar ma'ana biyu ko dai wa'ad ko wa'id ko mummune Allah ya san abin da kuke kai da haka aljanna na nan kaga alkawali ke ko masu sabawa annabi Allah ya san abin da kuke kai na sabawa annabi da haka azaba na nan kaga wahi ke wanda da cikin mu'jizan Qur'ani jumla daya ka fassara ta da bangarori guda biyu wa yawma yulja'una ilayhi a ranar da za a mayar da bayi zuwa gare shi Allah din fa yunabbihum zai zai ba su labari bima amilu dangane da abin da suka kasance suna aikatawa wallahu bi kulli shay'in alim ubangiji ta'ala masani ne game da dukkan komai abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta ala ya fi mana akwai mutane da dama da suka rubuto mun takardu ba sai na karanto sunan su musamman dai tun wannan azumin zuwa yanzu irin wannan takardun sun yawa shi sana ce zan yi magana akai abinda duk takardun suka kunsa iri ɗaya ne suna bada da hakuri cewa da suna cikin masu la'anta ta da zagi na da tsine mun to amma daga baya ubangiji ala ya fahimtar da su abin da suke ganin kamar kuskure nake kai ina da gaskiya kai da haka suke neman gafara ko yajewa daga bangare to ni kuma ina mai cewa game da irin waɗannan wanda sun riga sun rubuto da wanda ba su rubuto ba kowane ne duk wanda ya shiga haƙƙi na ni ba na kullata da kowa a cikin zuciyata ba na kullata da kowa a cikin zuciyata abinda nake bukata ga dukkan mutumin da na ji ya faɗi ya ji na faɗi wani abu wanda a tsammanin sa kuskure ne ya zo same ni inda nake cewa abu kaza da ka faɗa kuskure ne saboda dalili kaza ne kuma zan masa bayani ko ya same ni a nan ko ya same ni a Kano ko ya yi telefon ko ya zo da kansa duk ɗaya ne kuma idan na ba mutum dalilai ba na tursa saki cewa dole sai ya ji da shi yanzu in yana ganin ya gamsu da dalilansa sai ya ci gaba da rikewa mai yiwa nan da shekara ɗaya shekara biyu bincike zai kai shi gane kuskuren da yake kai kuma ba ni da alkawalin cewa dukkan wanda ya lance shi na lance shi duk wanda ka na ya raddi a kansa ba wai ina radi akan sa bane dan ina kinsa abin da nake ganin na yi imani da shi shine gaskiya dole in faɗa kar ku fahimci dan na rage ga wani ko wani ko wani ina kallon zatin wani da in ci masa mutunci ko kaskanta ko in rage masa matsayi wajen al'umma wallahi babu wannan cikin zuciyata abin da ya faɗa na kuskure da na imanin kuskure da nake ganin dole ne amana ce Allah ya sanar da ni sai na faɗa lokacin nan ko da mutum ransa zai baci ni ba na damuwa da bacin ransa ko da mutum zai zage ni lance ni ba na damuwa da wani. ya ishe ni dai in faɗa abin da shi ne gaskiya wannan shi ne bukatarsa amma dukkan ni wanda zai zage ni ko menene ko ya zo ko bai zo ba ko ya rubuta suka da ko bai rubuto ba ya kwana lafiya ba na kullace da shi a zuci ina fatan yayi mana addu'a mu da shi gaba ɗaya ta fatan alkhairi Allah gafarta mana kurakuran mu ba za ka kudurce dan uwanka musulmi a zuci ba dan kai ma kana saba Allah Allah ki kyale ka idan ka kudurce dan uwanka musulmi ko me za ka yi kenan saboda ka duk wannan takaddu wato yan uwa su ma daina rubutowa na riga na gamsu dari bisa dari ubangiji ala ya nuna mana gaskiya duk inda take ba mu ji binta Allah kuma ya nuna mana ƙarya duk inda take ya ba mu ji kauce mata duk abin da muka faɗa ko za mu faɗa ko muke faɗa na kuskure ya Allah ka nuna mana shi dan mu yara duk abin da muke na daidai ya Allah ka dawo mana da shi tabo a kansa wato wannan shine kololowar adalci ka ga mu faɗa maka cewa dole duk abin da muka faɗa maka dari bisa dari mun ce ba ma kuskure ba ba ma su cikin mu amma mu da kai ne addu'a da wanda ya saba mana da wanda muka yi ittifaki da shi mu da shi addu'a da muke so mu yi wa juna cikin mu duk wanda yake kan daidai ya Allah ka tabbatar da shi kan daidai din duk wanda yake kan kuskure ya Allah ka fahimtar da shi kuskuren dan ya gane wannan shine magana da zan yi wa assalamu alaikum warahmatullahi